yanzu haka dai ɗaruruwan 'yan gudun hijira da suka kaurace wa gidajensu a jihohin borno da yobe sakamakon hare-haren da 'yan boko haram ke kaiwa suka fantsama wasu san jihar adamawa don neman mafaka hakanan yayin da a wasu wuraren 'yan gudun hijiran kan fuskanci matsaloli al'amarin fa ba haka yake ba a yankin bole ke karamar hukumar yola ta kudu inda al'umman yankin suka ma rungume su hannu biyu wallahi boko haram an yanke na ma a can shine muka gudo muka dawo nan to sun kashe miki miji eh kamar yara kuma fa yara kam suna nan mun gudo da su mu kuma daga maiduguri gidajen ma aka kone sai suka gama da wancan kenan suka kashe mijin da matan da maman shi duka uku suka bar yara sai daga baya sun shiga gidanmu har sun kokosa kofa kaina suka shiga ɗakina sai ɗaya yana tsaya bakin kofa da bindiga hmm. ɗaya kuma ya shiga wani na ɓoye mai gidana sai suka sani na shiga kicin na ɗauko musu ashana suka kone mota kane mai gida na wannan wanda an harbe shi nan hmm. da dan wansu da suka kashe duka uku nan cikin halin ban tausayi su ma waɗannan magidantan sun tuno yadda aka kai musu harin mutanen nan ne suka zo mu da suka zo me suka yi sun zo sun same ni ina daki da suka ce to yau sun ce yau kwanan ka ya kare na ce to na ji sai suka yi mun bullet biyu nan suka yi mun to lokacin kuma da aka yi mun bullet din shikenan a ah, ah, isge a ah, isge kamar an kashe rai akwai wanda aka kashe akwai yan muwanta aka kashe abdu abdulmumin bakari shi ke kula da yankin bolen a karamar hukumar yola ta kudu yadda muke rike da su shine ba mu sa lallai ga wannan wuri na zaman su gaba ɗaya ba mutanen anguwan ne muke roƙo wannan ka ajiye wannan wannan ka ajiye wannan kuma akwai waɗanda suke eh, suke zama a wato gidajen da ba ɗarasa ba to irin wannan in an samu irin wannan gidaje sai a nemi mai gidan a roƙe shi sai wato su bamu su bamu izini shikenan sai mu ajiye mutane. ita ko wannan baiwar Allah da ta nemi a sake sunanta na cikin waɗanda ke tallafawa yan gudun hijiran wayanda suke gidana duguri da Fataskum domin wayannan duka sun zo mu muka taimaka musu suna cikin gidanmu mun raba su a cikin gidajenmu suna zanne muna kula da lafiyan lafiyansu muna so kuma ku taimake mu ta gefen ruwa ba mu da ruwa ku taimake mu ta gefen lafiyansu da kuma abinci da kuma suturan da za su sa akwai wa'ansu kuma suna da ciki muna so kuma ku taimaka musu domin a lokacin haifuwa su samu sun samu koshin lafiya to sai dai kuma babban sakataren hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar adama alsema alhaji hamman haruna furo ya ma yaba ne da irin tallafin da al'umman bolin ke badawa don haka ne ma ya bukaci sauran al'umma da su koyi da su wannan camp na madumari host community na madumarin nan a community ne da za mu gode musu domin a koyaushe muka tuntuɓe su suna tara mana suna haɗa mana mutanen nan banda saukar da su da suka yi su sun taimaka musu da gonakai inda za su samu su yi noma wannan babban gode. godiya ne fata dai shine Allah ka koshi wannan matsala da ke jawo kwararan yan gudun hijira Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya